ya mutu da ke wannan gida yau ma almajirin ku ne surar rasulullah wanda ku sani da mai tura karya san kun faikon nake ɗauke muku da sirri kamar haka sakamakon gorafe-gorafe da ake kawo mana yanayin mata masu ciki wancan za a kalli ta da ciki shekara da shekaru amma cikin ya kwanta yau ko kuma a ce mayu sun lalata cikin ba dama ta haife shi to insha Allah ana rubuta mata wannan sirrin a wanke a ba ta ta sha idan ta sha sannan kuma sai a rubuta kamar hakan a ilaya a daura mata wuya to insha Allah idan aka yi haka wannan dan zai fito daga cikin ta alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma a kiyaye yawa kar a bar wata wuyanta saboda idan aka bari za a iya samun matsala daga ɗan nan ya hutu sai a cire ni ne na ku sirrin sulalla wanda aka fi sani da mai tura karya lambar waya ta ita ce 070 sifili bakwai sifili ɗaya tara tara bakwai ɗaya takwas tara takwas mai turakar ya san sirrin rasulullah